bari mu shekara to mu zo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar muna shahi na 46 inda shehuna khalil yake cewa wasu fasali ke ga wannan fasali ya zo shi rabe mana abubuwa fara'idu salati shi ne ko? farillan salla da rukundanta da anta da rukunan salla ta tamiyatul ihrami daga cikin rukunan salla akwai sabara harma ita ta farko kabara ta harma wa qiyamul laha farilla ta dutse wa kabbara harma ita ma farilla amma ita wannan ga wanda da ikon tsayawa wanga farilla ya fada sallah ta wa qiyamul laha eh? illa le masabuki wa batawilani hmm. illa le masabuki sai ga wanda yake masabuki wanda ya samu ma qabla ruku' mutawilani ai tawilu ba ko guda ba haddu nan shin shi shi cikin wanda ya samu kabbara harma sannan sallah ta yi in ya rasa kabbara harma shi masabuki amma mun san wanda ta sallah kwari. ko wanda ta sallah da zanne to shi kan kiyamu la haka kana ko ba haka ba to shi masabuki wanda shi la ya loki shameki amma ko da yanzu liman yana isuwa liman na hukushi to shi an ta wuri lokacin da ya kabara har ma ya yi ni ya kulla sallah da ita ne ya kulla rukuni da ita yana fara kabbara harma da tsaye wa a tammaha halin hidaɗi a a da'aha halin hidaɗi wa a tammaha halin rifa'i a a da'aha halin hidaɗi wa a tammaha halin hidaɗi a a da'aha ƙa'imar, wa a tammaha halin rifa'i da shi an kawata wuli to amma a nan idan ya yi niyya da wannan sabbara ta kabiratun ruko to bada da nufin swala sallah ta ɓaci a wani ne na wasai ko ko bai niya komi ba illa dai ana shiga sallah da kabbara ya sabbara ya fara ta ya haɗa ta cikin dukkan ƙwarawa sahat wa in wa in ibtada ahali dadi wa a tamma ha halin rifa'i matsalatin raka'at amma ko raka'o'i ne na ƙarshe guda biyu lahayar su to in yi amfani da cikin sallah ta ta sallah ta yaƙi baɗin ta to shi dai akwai lardi wuna to mu zo wa inna ma yujizu Allahu akbar to ita kabbara ni ke sa Allahu akbar ka ita fa ya ajaza a uzubillahi mayon da kare sallah ya kasa gaba da lutsi da kabara kamar saboda da bantaka ko zama ne boba wanda boboci suke sakaka lafzi ya faɗi hmm. amma abin da ya niyya na kabara ta yi daga cikin farillan sallah na uku wani yato salat al-mu'ayyana farilla ce ta sallah niyyar sallah na. subahin azhar la'asar magriba isha to mutum ya ce nawaitu ya shiga sallah nawaitu kalmar nawaitu wa labzuhu wasi'un lafzi da na nawaitu ya halatta muna tare halattacce na sai dai khilafin aulana da wanda bai da wasu wasi amma mai wasi. shi kan ma an so shi ce na wani tu domin shi ta wasu wasu wa in ta khalafa fal aqab hmm. to in lafzi ne da niyya sun ka tsaba to abin da aka kuma akali abin da zuciya ta Ya yi alwala ya ce da gida da niyyar sallar la'asar sai sai sai sai sai ne sallar azhar ni na na akali gare to sai warabbu mufulun amma rabbi da niyya kana ta aikin sallah amma ka hita daga sallah don ka bata niyya cikin raka to mai bata sallah na kuma duk su ke tawaki malami ka salami kamar sallamawa bayan ya raka abin sai sallama daga sallah mai raka a uku kuma sallah mai raka a uku don yana san ya cika sallah to amma bisa gani ya fita sallah auzan lihi ko ko zaton su sallama taron suna cikin sallah amma ba abin da ya tabbata cikin su yana sun ya cika sallah sai ya sallama fa a tamma bi nabi sai ci gaba da sallah nahila ya ci gaba ya shiga cikin sallah nahila zato ne ya gama sallah sai ya sallama sai shiga cikin sallah nahila to shi ma aka ce sallah ta ɓaci in kada in adalat in ya tsawaitar da karatu in kamar nan ya karanta fatiha cikin nafila cikin nafila ko ko bai karanta bai tsawaitar da karatu ko aurata ko har ya kai ga yau wannan bai tsawaitar da karatu amma rada ya yi rubu wa illa amma in bai tsawaitar da karatu bai rubu shi ba iyaka ya shiga fara sallah ba ta ɓaci ba to in haka nan na yanzu ni zai yanzu ya dawo ga wannan hali da yake ciki ya rabu da shi ya ci gaba da gyaran sallah to ga dai bai sai sani ba Allah ya zunnahu kamar inda ya zan bai zace shi ba shi mai sallah bai da son halin da yake cikin sallah wanda yake cikin sa yamman sai shiga cikin nahila ko cikin wata halilla, ya sallaci raka'a guda amma bai da son cewa ya ƙari ba au azabat ko kuma ya kai da niyya gaban ubangiji sai yamman shi da ita kawai awalan ka raka'atin ko ko shiga sallah ɗaya bai dole kina uyi ba awul ada ko shiga sallah bai ne ada'i ba awul da ko koran kona sai shiga sallah bai ne ranko ba muna tare da ku ga wannan ku to duk waɗanda da mun kai magana tun daga can inda an tafi au azaba an gane ku to shi na an tafi dunnan sallah ce baka dace ba fala ta dun kalmar ta fala muna tare ita kuma ma. wani ya fi iktida'il mamumi to daga cikin sallah yadda an kai magana akwai farilla ta hudu niyya koyin mamu da limaninsa wajaza lahu duhulu alama arama bihi al-imam sauha ya halatta ga mamu shiga sallah bisa ga duk abin da limamin ne har ma da shi mutum na ya farki yana ta yalfi ga hanya sai cikin inda wannan sallah sai iska mutane a sallah da yawa shin azhar ta aka ko juma'a bai sani ba amma dai ga ana sallah kuma rata ya zawali amma bai iya yanko juma'a ta aka yi sa a zuwa ne to sai shi kan dama a haram kuma a haram ne imam duk abin da ya bayyana shi ke shi sallah ta gari shi ne kamar kukula da wani kun aikin haji kun kula da madina za ku yi haram za ku yi za ku yi da ke kai wani kuma kira ne dai ifiradi ku mu dai wanda muke sai sun fara musu yake ba wanga ba Allah to mi tsate yi abin da yake ga babu waya ko da to mi ta an ce ai wani yayi gaba sai ce a haram to ma haram bin fara duk abin da wani ya gana na shiga sai a tambaye juna eh ibradi na in kirani na in tamattu bi shike to mu zo wa badalat bi sabqiha mun gane shi ko to sallah ta baci in ji malam da sarki ha da digon niyya wato in an kargi niyya da bara harma marmakon a yi niyya ta sai musahaba da bara harma to sai yanzu an yi niyya da bara harma amma in kasura in zamani ya tsawo ya sanar ta bashi wa'illa fasilahun in ku zamani bai tsawo ba to malamai sun saba a cikin wanda ya shahara daga cikin farilan sallah wa fatiha ce a wai karanta fatiha wannan ta da ke ita fatiha ana karanta ta jihara kati lisanin da motsa da harshe ala imamin akan liman wa gazin da wanda shi dole sai harshe ya motsa ko da cikin sirri ba ka yin sudum kowa bai gani bakin yana motsi da haka na aka yi ba sai baki ya motsa a yi kira'a wa illam yusmi nafsuhu an gane ko ko da ko bai yadda kai ne ba da ita inda ya karatu to sai wa illam yusmi nafsuhu wa qiyamul laha walilla ta ce da tsiwa da suka karatun fatiha fa yajibu ta'allumuha har da fatiha wajibi na a santa har da ta wajibi na amma ya amkana yana imkani yana juwa sai a zai musulunta yanzu a ce shahada ta fata ko shi iya cikin laifin sallah abuna mai nauyi mallam to in bai yiwa ni zai wa illa itamma to zai zama mu shi da iko sallah shi dai duk da sallah sai ya ce Allah wani ba mu sallah fa in lam yumkina in bai yiwa shi san fatiha bai ya samu da zai bi to kaka za ai yi wal muqta wa adin da mallan yace yanzu an ka zaba daga cikin sabanin malamai abin imamu ne zaba su kudu huma wa fatiha wa fatiha da faduwa ismani kenan nan tunda dai bai iyawa to da yiwa ga fatir da fatir da sun wadi ne wata ba gari ke karanta wani abu mu yadda to mu zo to hmm? hmm? karanta tura sai abin da ka iya cikin masu abin da ka iya sai yi yi amma bai karanta wani abin da shi ba wani dai ba fa kulun hmm. kina cikin al'ummar ko ya rudar da wasu <laughs> eh, wanda ya nabi na ɗaukar gani wanda ونضرب فصل بين تكبيره وركوعه an سورة rabewa tsakanin tabarbarinsa da harma da tabarbarinsa na ruku to an so ya rabe tsakanin tabarbarinsa na harma da tabarbarinsa na ruku wa hal Fati hatu to wai ba tana wajaba fi kulli ce ko ta raka awul julli ko ko cikin julli khilafun an wato in ya zama fatiha tana wajaba dole na in mutum ya rage aya guda cikin fatiha to bai sabida sai su kawo raka in ya zan duwa da mata ga dukkan kawo amma ya an kuma tana wajaba da dilli sai an ka rage aya guda sai ya sabida ta isa don haka kaga nan kaikaice in ka duba aikin mutane ya gwada sun yarda ga zulmi take wajibi ita fatiya wa in taraka ayatan min ha sajada ba shi ba in ya ba aya guda daga fatiha ko jumla to ya sajada daga cikin rukunan sallah farilan sallah wa ruku'un akwai rukuni shi a farilla ta bakwai Ni ake ce rukuni ta qarubu rahatahu fihi yurku batai wa matsar da ta hona ne cikin sa da goyen sa kai abin da ta hona ne goya ya dan fara wannan shi ruku'i wani dibatan kinuhuma minhuma an so ya aza hannuwan da goya amma in mutum ya tsara ta wuna da sun kai kusa ya zagu ya ne ya yi rubutu an so ya kai shi rubutu goya muna tare mm. wa na sabo goma an so kuma ya kama su daga cikin warillar sallah wa raw'un hu warilla ta takwas kenan to kowa daga rukumi wasu judun warilla ta tara jada. da ni aka sajada ala jamhati akan goshinsa ya kai goshinsa ya tumbuci kasa wa a ara ne ta rike an fi hibe wa katin in mutum ya sajada ya kai goshi ne ɗaya da kanci ne ba malamai sun ce ya mai da sallah a sassarar lokaci sai an kai goshi sai an kai hanci sai ba ta gari to girman kamila kai wa sunna ala a ɗaraji ƙadamai sannan kuma an sunantar da sajada a kan gehe-gehen dugadugansa ke cikin ƙahahunsa wato abin da ya yatsun ƙahahunsa ɗaya eh, idan suna da ƙasa wato ga irin sajada jahilai ba ta da kyau yi jahilai abin da ya ta kukuwa ya fi goshi ne ƙasa eh, cikin mayan ƙahahunsa da sauransu babu wansu da sun sai kasa bai kan kanta sallah Allah ta limu eh. wa rukuba taihi da guwayansa ta yadda ya kama hannaye ne alal asaki daga cikin farillan sallah wa ra'u minhu haka akwai dokuwa daga rukuni shi ma rukuni dokuwa daga reshi farilla na ita ta goma wa julusul li salamin haka nan farilla ta goma sha ɗai zama don sallamawa wato da mutum ya sallama sallah da tsayi ko ko ya kai wanda zai zauna sai tsugunni ya sallama sallah da tsugunni sallah da ta ɓaci wajen rusul da salari zama don sallamawa wa salamu urrifa bi an sallama a yi mata arifi da an wato wasu limammai kana da wani sallama suna rage hali bai yi ba salamu sinu ɗan kai sun ambata assalamu alaikum na baka min alaikum alaikum eh, yawa masana sai ka ɗin zuwa nasa wa ne tira'i turu kuru bihi muna tare to a cikin shar'anta ne ya hita daga sallah da sallaman nan da take shar'anta a kalamun malamai sun da junan sallah wa aja za salima fi ta salimatin radda salamun alaikum salamun alaikum wa aji ya isa fi ta salimatin amma ba ga ta salimatin ta halili ba amma wajen ta salimatin radda ta biyu dinar da uku wannan salamun alaikum ya isa wa alaikar salamu daga batar da khabarin mutane a duka ga mutane da zalika salam daga cikin farillan sallah ta goma sha uku akwai waɗomani na tun da nutsuwa farilla ta ta goma sha uku daga cikin farillan sallah akwai watar tibur adai jeran tawar bayar da farillan sallah a gabatar da niyya a kan kabbara har ma a gabatar da karatu a gabatar da kabbara har ma a kan karatu haka nan dai a sallama wa tidalun ala al ya gwada ma kusa bani fadilla ta goma sha biyar daidaitawa ga jiki wajen raki daga ruku'i da sajada amma Allah aka ya kan kauli sahihi ba ba alal ba ba akan garin la sahihi ba akwai bani gun mutafiri wal aktau kuna tare mai yawan malamai suke ala nabi akan kore wajen shi ne shi ne tijadi وسننها سورة وسننها سورة wani malami ya ce yake sunnonin sallah tura ba'ad al-fatiha ki bayan an karanta kuma daren na sanan ne daren na biyu ga can wanda wani batan kilu kuma daren na shi nan sannan wasu nuna wasu rukun daren hmm. hmm. na